الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين لا رقم الله سبحانه وتعالى بيكرقى من الشاوى وأن أيكم من الخير ta gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo, innahu waliyu zalika wal qadir alai muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya raya mu ya ba mu lafiya ya sake hada mu a wannan rana ta Laraba a wannan majalisi namu mai albarka a inda yau muke karanta littafin da yake fayyace mana a kidun shi'a mai suna a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'isnai shari'a. littafin da yake fayyace mana a kidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu in nan wato yau kenan ashirin da biyar daidai ga watan rabi'u al'awwal watan uku na kalandar musulunci na shekara ta da da da ɗari talatin bakwai hijiriya wanda ta yi daidai da shida ga watan ɗaya na shekara ta 2016 miladiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan tambaya ta biyar, wanda take ce ma aqidatu shuyukh shi'ati في رؤية المؤمنين لربهم سبحانه يوم القيامة وبماذا حكموا على من قال برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة أعطيدا أهل السنة والجماعة كما يندمك كرنتا أعلام السنة المنشورة منك تبس مؤمنين ذات أبنجج سكرر قيامة amma a nan duniya ne ido baya ganin Allah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar ido a nan ba zai iya ganin Allah ba saboda ƙarfin idon da yanda Allah ya yi kafasitin idon mutum ba zai iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa ya nemi haka abun ya gagara ko ba haka ba lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ji daɗin magana da Allah ya ce rabbi arini anzuru ilaika to ya Allah yanda na ji daɗin magana da kai a ɗan buɗe shamaki ungan ka mana yanda kake ya ce innaka lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال إنك أعلم أنك على كل شيء kadir ko ya ce ya Allah ka buɗa mun shamakin da ke tsakani na mana unganka ce ba za ka iya gani na ya Musa annai Musa ya nace ya nace Allah ce to ka kalli wancan dutsen ziraman ido har in ka iya kallon dutsen to za ka gani annai Musa ya ta kallon dutse ya ta kallon dutse can da hasken Allah kawai ya fara zuwa kafin shi Allah ya bayyana ya fatattaka dutsen ya nike shi zaman to gari annabi Musa ya faɗi sumanne to hasken kawai hasken kawai ya gani ina ga shi da Allah ɗin eh, yanzu kamar a ce mota ne za ta zo nan da dare, tana can junction na ras da dare ne hasken ta kawai ya hasko masallacin nan sai ya rubuce. misali to wannan ma bulo ne na siminti amma dutse mulmulalle ya rugurguje ina ga in motan kuma ta iso nan haskenta kawai ina fata an gane ko la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar amma manzon Allah da ayoyi gaba ɗaya na alkur'ani sun tabbatar da cewa lalle mumune za su ga Allah a gobe kiyama wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira waɗansu fuskoki za su tashi a gobe kiyama cikin ni'ima da haske da kyalkyali ila rabbiha naziratun suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajra waɗansu fuskoki kuma a wannan ranan wato ƙura zai lulluɓe su suna nan baƙaƙen fuskoki sun turnike ba su da kyau gani saboda ba su tashi cikin kyakkyawa yanayi a gobe kiyaman ba sannan kuma ba za su ga ubangijinsu ba waɗannan fuskokin su ne na kafaratul fajara abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wancan akida ta ahlus sunnati wal jama'a wata rana yana zaune da sahabansa a cikin farin wata yana kwana goma sha biyar manzo Allah ce ku daga idon ku kuna ganin wannan watan suka ce gashi ya rasulullah muna kallon shi ce karara karara akwai abun da ya sha mace muku yace suka ce a'a yace to haka mumune za su ga su karara da kuke ganin wannan wata a gobe kiyama ta abin da zai sha mace ne to wannan mu yi imani da wannan ido dai ba zai ganshi a duniya ba amma gobe kiyama za a ganshi kuma ganin na mumunai ne kawai su ne kai za su ga ubangiji to amma aqidan shi'a menene aqidan shehunan shi'a game da kallon da mumunai za su yi wa ubangijinsu gobe kiyama sannan wanda ya tabbatar da cewa lallai mumunan za su gan shi ɗin ya yi imani ya yadda me hukuncin shi a wajen limaman shi'a me matsayin shi a limaman wajen limaman shi'a jawab amsa iftarau sun kirkiro an isma'il ibn fadl sun kirkiro labari daga isma'il dan fadl qala wai shi isma'ila din yace sa'altu aba abdullahi ja'far ibn muhammad bin sadiq ya tambayi abu abdullah wai abu abdullah ina shine ja'far as-sadiq alaihi assalam wai anillahi tabaraka ta'ala game da Allah hal yura fil ma'adi shin za a ga Allah a gobe kiyama al ma'ad gobe kiyama bayan an tada jama'a za a ga Allah faƙala sai ya ce subhanallahi wa ta'ala an zalika uluwan kabiran Allah ya wuce nan ya fi ƙarfin wannan ya ɗaukaka sama da wannan bakar maganar da aka faɗa ta ce wai za a ga Allah Allah ya wuce a ganshi ya fi ƙarfin a ganshi kai ya tsarkaka ma daga wannan muguwar kalmar ma da aka faɗa masa ya ibn al-fadl yace innal absara la tudriku illa ma lahu launun wa kaifiya ai ido baya ganin abu sai abun da yake is colorful abu mai kala da kuma yana da shape da yanayi haka ai abin da ido ke gani kenan to shi kuma Allah idan aka ce za a gan shi ai shine khaliqul alwani din shine mahalicin wato launuka ta ya za a yi launi kuma shi a ce an gan shi wal shi ya halicci yanayin da ake ganin abu da launinsa to shi kuma Allah ba launi ba ne sannan kuma bai da wani yanayi saboda haka shi ba za a gan shi ba wannan maganar ku je biharul anwar littafi na hudu shafi na talatin da ɗaya babu nafi rubuyati karkashin babin kore gani da aka ce za a yi wa Allah gobe ƙiyama wata awilul ayati fiha da kuma yadda aka jujjuya ayoyin aka ba su ma'ana daban saɓani yadda ake fassara su ina fata an gane to da Allah idan muka lura wannan maganar su bata rusa ta baya da muka yi ta sati ɗaya da suka ce Allah yana da tsawo ga tsawon shi kaza tsawon shi daidai da faɗin shi sannan kuma yana da zurfi ko wal iyazu billah ya aka yi suka ganshi shi waye ya ganshi din ko da yake eh, limaman su suna da ababen ban mamaki su za su iya gani idon su shi ina jin ya fi na annabi Musa ma tunda sun ce suna ganin Allah suna ganin Allah wal iyazu billah وجعل شيخهم الحر العاملي نفي الرؤية من أصول أئمتهم akwai wani babban شيخ سيدا أكي كيران شي الحر العاملي wani hamshakin shehi ne na shi'a ya kore kwata-kwata-kwata ya sanya imani ka yadda da cewa Allah ba za a ba ka kore wannan zancen to yana daga cikin menene wato asalin aqidan shi'a in baka kore Allah ba baka ba da aƙidansu in baka kore wannan magana cewa za a ga Allah ba ya sanya wannan ka'idar imani da yadda da kore cewa ba za a ga Allah ba yana daga cikin asalin harsashin aƙidan ma shi'a wa hakama shaykhuhum Ja'far an-Najafi birtidadi man nasaba ila Allah ba'd as-sifat akwai shaykhin su ana kiran shi Ja'far an-Najafi mutumin Najaf daya daga cikin biranen Iran kai shi ya hukunta maridda ne ridda ne ma ga duk wanda ya danganta wata sifa ga Allah makawai kan ru'yati sai ya da misali kaman kace maganin Allah ganin Allah to wannan duk wanda ya imani da wannan ma yayi rijja. bi ma'ana ba a musulunci ba fa a shi'a yawa yayi rijja ya koma ahlus sunna to a wajen su sun ba su da kafiri a duniya sai ahlus sunna wa ghayruha da makamantansu ka duba shafi na menene shafi eh, littafin su kashkul ghita an khafayati mubhamati shari'ati al-gharra ka duba safi na 410 abin akwai wani video kasatin su da na gani wanda suka ce karen Netanyahu kare karen gidan Netanyahu ya fi Abubakar da Umar daraja ba ma Netanyahu ba a'a karen karen gidan shi karen gidan shi to kaga ai a duniya ba su da kafiri da wuce ahlu suna da suka yadda da cewa Abubakar da Umar da Usman khalifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ummahatul mu'minin irin su Aisha su Hafsa da sauran manya-manyan sahabai ina fata an gane suna nan at least suna nan kafin ɗin. <clears throat> at-ta'aliq to ga ta'aliki bi ma'ana raddi bisa wannan maganar da suka yi hadhihi al-aqida wannan mummunar aƙida ta kore ta kore kwata-kwata cewa ba za a ga Allah ba lishiyuhi shi'ati wanda shehunan shi'a suka aƙidantu da ita kuma suke ɗora mabiyansu a kanta to ta tabammanu nafiyal wujudil haqqi lillah to idan kuka lura ma kawai ai kaman ma an kore ma ba Allah ne an kore ma ba Allah ne ma kwata-kwata li'anna ma la kaifiyata talau domin abinda bai da kaifiya bai da wani yanayi lahu mutlakan kwata-kwata to abinda babu shi ne babu shi in existence ne kwata-kwata wa hadha yunaqidu aidan ma rawahu hujjatuhum sannan wannan aqidan ta kore ganin Allah din nan ta yi contradicting ta yi karo da wata magana ta hamshakin shehin shi an kuma har ila yau shine ma rawahu hujjatu islamihim al-kulaini akwai hujja wato hamshakin malamin su da ake kira hujjatu islam al-kulaini shi kuma ga irin tashi magana yace an ruwaito an abi abdullahi daga abu abdullahi shine al-husayn annahu qala yace walakin ku sani labudda min isbati dole ne kowa ya tabbatar da anna lahu kaifiyatan ce Allah yana da kaifiya yanayi la yastahiquha ghayruhu wanda baya wani bai cancanci irin wannan yanayin ba wala yusharaku fiha babu wani da yake tarayya da Allah a irin wannan yanayin wala yuhaqu biha kuma babu wanda yake da ilimin sanin yayi ke din wala ya'lamuha ghayruhu babu wanda ya san yadda shi Allah ɗin yake banda shi Allah ɗin kawai to ka gani a can ya rusa duk maganganun da yake cewa shi a shehunansu su ne hujjatullah su ne kaza su ne babullahi alladhi la yu'ta illa minhu su ne ainul lahi fil arzi su ne kaza da kaza duk wannan maganan ta kore su ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na 63 ya tabbatar wa Allah yana da yanayinsa da babu wanda ya cancanci irin wannan yanayin kun ga wannan magana ta rusa yanayin sayidina Ali can da suka ce yana rayawa yana ayyuka irin na Allah ko yawwa sannan wala yusharaku fiha ba tarayya da Allah sun rusa duk wani abin da suka kamanta sayidina Ali yana da shi kenan irin na Allah kuma babu wanda isa ya san yanda yake sun rusa cewa limaman suna ganin Allah wala ya alamu ha ghairuhu sun rusa kuma har ila yau ilimin gaibi da suka ce suna da shi domin wannan din ba wanda ya san shi sai Allah duk sun rusa magana ta baya can qasima da wani raddi da aka musu mai fatatta ga gadon bayan shehunan shi'a qasimatu zuhuri shuyukh shi'a qala Allah ta'ala wato kamar in si magana sai a harbo aya sai tarwatsa maganar su kamar wani mizal ne bai tarwatsa maganansu Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadiratun akwai waɗansu fuskoki da za su tashi a wannan ranar ta alƙiyama nadiratun cikin ni'ima Nazaratan na'im wato zaka ga alaman ni'ima ba haushe ma yana cewa alaman zuciya ko jin a tambayi fuska ko menene wani na labarin zuciya tambayi kusa to idan za ka ga mumini a gobe kiyama ma malam daga ganin shi cikin mutane sai ka ga kuskan shi tana sheƙi tana annuri tana walƙiya tana da kyau kawai saboda an tashi cikin sa'a ba abin da ake jira sai a shiga aljanna kawai to za ka ga fuskokinsu irin wahalan kiyaman nan duk babu wahalan tare da su wujuhun yauma idin alaiha habara tarhaquha qatara za ga waɗansu fusofi sun yi duhu sun yi baƙi sun kankame sun tattare ma mala saboda ba tashi a sa'a ba sam waɗannan fuskokin da za ka gansu a wannan ranar cikin ni'ima da sheƙi da ƙyalli da annuri to ila rabbiha Ziratun za su kalli ubangiji su tsabgo da ƙiyam suratul ƙiyam wa qala fil kuffar game da su kafirai ka waɗannan fuskokin na mumunai kenan ko game da su kuma kafirai fa sai Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun Allah ce kalla ku saurara innahum su kafirai an rabbihim game da ganin su yawma idhin a wannan ranan la mahjubun la mahjubun za a sanya musu shamaki za a sanya musu shamaki za su taɓa ganin shi ba wa sa'ala abul basiri aba abdullah akwai wani malamin su abul basir wa ya tambayi abu abdullahi al-husain rahimahullah yace akhbirni anillahi azza wa jalla هل يراه المؤمنون يوم القيامة قال na'am kun ji wata kuma wani shaidin shi'a din Ya ce shi da kanshi ya tambayi shi husaini din Ya ce ba ni labari akramakallah anillahi game da Allah gobe kiyama hal yarahu almu'minuna yawm kiyama shin mumunai za su ga Allah ido da ido a gobe kiyama kala na'am ce eh sai ga ka duba littafin da wannan maganan take ciki shine at-tauhid li ibni babawaihi tauhidin ibnu babawaihi shafi na ɗari ɗaya da goma sha uku babu ma ja a firru'uya ka duba biharul Anwari shi kansa ma mujalladi na hudu a can kuma usulul kafi ne to anan ku duba biharul Anwari a can mujalladi inda muka karanta a can footnote na biyu mujalladi na hudun shafi na talatin da ɗaya a nan kuma aka ce ba za a ga Allahn ba amma a nan inda aka tabbatar mummunai za su gan shi a cikin biharul anwari mujalladi na hudun shafi na arba'in da hudu ya ce zai gani can kuma shafi na nawa na talatin da ɗaya da ka duba shafi hudu zuwa biyar tsakaninsu za ka ga wanda ya yi kontradiktin wancan magana biharul anwar babu nafi ru'ya a karkashin babin kore ganin sai aka tarar da ganin kuma ya rubuta chapter na kore ganin Allah gobe kyama ba mai ganin Allah a cikin kuma ya kara tabbatar da wannan kuma eh, Allah rufa asiri tambaya ta 66 هل يقول شيوخ الشيعة بصفة النزول لله تعالى لسماء الدنيا وبماذا حكموا على من أثبت هذه الصفة على من يليق بجلال على ما يليق بجلال الله وعظمته shin shekunan shi'a menene aƙidansu menene suke cewa game da saukowan Allah zuwa duniya ta ɗaya sama ta ɗaya wanda take dab da duniya sannan duk wanda ya yadda da wannan maganar ne hukuncin shi a wajen malaman shi a wanda ya tabbatar da wannan sifa na cewa Allah yana saukowa a aqidatu ahli sunnati wal jama'ati mun san ya hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al akhir sayaqulu man yas'aluni fa utihi ko a ma'anan hadisin kwanda ban kalafa jin ba manzo Allah sallallahu ya ce Allah yana saukowa daga inda yake inda ya daidaita kan al'arshi zuwa sama ta ɗaya wanda take daga ita ce sai duniya nan shine sama'u duniya wanda take daga ita sai duniya a yaushe a yayin da a kashi ukun karshen dare kashi uku na ƙarshen dare Allah cewa zai roƙe ni in bashi shin akwai mai tambaya akwai mai bukata ya roƙe ni in bashi shine wani lokaci ne wannan lokacin da yake dab da fitowan alfijir shine lokacin da muke tashi muna saho shi yasa Allah ya bada shaida akan sahabai cewa ba sa sakaci da wannan lokacin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil athari hum yastaghfirun sahabai sun kasance Allah wani yarda da su gaba ɗayansu kanu kalilan minan laili ma ya haja'un sun kasance lokaci ɗan kaɗan ne suke bacci za su kwana tsiyamun laili sannan wabil ashari a daidai wannan lokacin da yake dab da sahur din nan dab da fitowar alfijir ya yastaghfirun sai su tafi su rika istighfari suna istighfari suna roƙon Allah gafara zaka ce wanda ya kwana a kulob ne ya kamata wanda ya kwana a club ne aiki ne zai gudu a ƙarshen daren yi ta me ya yi istifari to amma sufa fa sallah suka kwana wannan daren gaba ɗaya sallah suka yi ta yi sannan kuma dab da fito alfijir su zauna su yi ta istifari su yi ta istifari to Allah ya yabi wannan lokacin kuma ya yaba wa wanda suke tashi a lokacin sai annabi ya yi sharhin aya yace to Allah yana saukowa a daidai wannan lokacin ma ya yi ta tambaya wa zai roƙa umbashi wa yake da damuwa kai kuma a lokacin ne bargo ke ɗini ma Allah na ce wa zai roƙa umbashi ya yi har an kan fake nan wa zai kwankwasa a bashi har kawai an san kenan mu a yanzu a wajenmu amma su sahabai kan ai Allah ya yaba eh, Allah ya yaba mu ainihin shari ne an sa kawai kana da bukata ka faɗa mu kana da kaza in sari. bargo an ƙara taka shi an tattara an danna an dunkule eh? sai an buge bargon nan gefe za a samu aljanna Allah sai an buge sai an sobin sosai sai an yi aiki Allah ban ya samu dace to a taƙaice mu a aƙida aya ta tabbatar a aqidan ahlus sunna Allah yana saukowa a wannan lokaci to yanzu muna son mu tanshi a mahangan aqidan shehunan shi'a shin wannan saukan suna tabbatar wa Allah saukan da yake zuwa duniya ta ɗaya? sannan wani hukunci suke yankawa suka yankawa duk wanda ya yi imani da wannan sifa cewa Allah yana saukowa din jawab amsa laqad nafa shiyuku shi'a hunan shi'a sun negate sun kore sun kore wannan aƙidar ta cewa Allah yana sauko laqad nafa shiyuku shi'ati nuzul Allah ta'ala ila sama'i dunya shehunan shi'a sun kore saukan Allah da yake yi wato a kowace rana zuwa ga duniya ta sama ta duniyan nan ka duba inda suka kore. waɗansu riwayoyinsu fi inkarin nuzul ka duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na casa'in zuwa casa'in da ɗaya kitabu tauhid babul harakati wal eh, eh, intikal ka duba biharul anwari ma ya ba da guduma wajen kore wannan mujalladi na uku shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya babu nafi zamani wal makani wal harakati wal intikali babin da yake kore waje da zamani da motsi da menen duk ga Allah kawai sun kore wa haka mu kuma sun yanke hukunci alaman asbata hadhihi sifati bil kufri yawa sun yanke wa duk wanda ya tabbatar da wannan sifar ga Allah wanda ya imani da wannan da kafirci ko da wanda yadda da wannan a wajen shi a kafiri ne kafiri ne hujja fa qala shaykhuhum al-mu'asir Muhammad ibn al-Muzaffar akwai babban shaykhin su al-mu'asir ko al-mu'asir wanda yake zamanin yanzu ko sunan ne haka Muhammad bin muzaffar yace wa man qala duk wanda ya kuskura ya furta yace innahu yanzilu ila sama'id dunya ila sama'id dunya duk wanda ya furta cewa Allah yana saukowa zuwa duniya ta ɗaya au annahu yazharu ila ahlil jannati kal qamari ko Allah yana bayyana karara ga ‘yan aljanna su ganshi yadda ake ganin farin wata irin wancan hadisin kenan na ganin Allah au na hawi zalika ko makamancin wannan fa innahu bi manzilatil kafiri bihi matsayin wannan matsayin wanda ya kafurce wa Allah ne magaba daya wa kadhalika yulhaqu bil kafiri haka nan bugu da ƙari ana dangantawa da kafurai man kala wanda yace ce innahu ya tara'a li khalqihi yau qiyama cewa shi Allah din nan zai bayyana ga halittunsa su ganshi a gobe kiyama shi ma ya kafurta wannan maganan aje a ka'idul imamiyya littafin da yake fayyace aqidun shi'a al-imamiyya shafi na 36 can ta a gani alƙasimatu zuhuri shiyuhi shi'a wani irin mizal da aka sako musu da zai tarwatsa wannan magana ta'ala rajulun aba abdullah wani mutum ya zo ya tambayi abu abdullahi fatawa wane ne kenan sayyidina hussein radiyallahu anhu wa arda a yace fataqulu innahu yanzilu ila samai dunya yace akramakallah na wata aƙida fa tana cewa wato wai Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya shin kai ma kana faɗan haka kai ma kana da wannan imanin da wannan ra'ayin da wannan aƙidar akramakallah qala abu abdullahi naqulu zalika mu ma din haka muke faɗa Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya riwayati الروايات bihi wal والأخبار domin riwayoyi na hadisai ingantattu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da haka an san da ya ba su kenan awa an gama ku duba wannan magana a biharul anwar hmm? can biharul anwar shafi na eh, mujalladi na uku shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya ya kore sannan biharul anwar din kuma har ila yau footnote na hudu mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya ya tabbatar can kuma ɗari uku da goma sha ɗaya ya kore ina fata an gane ko wannan shi ne wa kala imamuhum rida akwai wani limamin su da suke kira arriba shine aliyu bin musa abul hasan arriba kenan shi kuma ya ce inna linnasi fi tauhidi talatata mazahibin game da tauhidi wajen kadaita Allah mutane sun kasu kashi uku suna da mazhabobi kashi uku game da tauhidi akwai isbatun bi tashbihin akwai masu tabbatar wa Allah da sifofinsa amma suna kamanta sifofin da na halittunsa akwai wa mazhabun nafi mazhaba ta biyu ita kuma tana kore sifofin ma gaba ɗaya Allah bai da wata sifa akwai wa mazhabu isbatin bila tashbihin akwai mazhaba da take tabbatar wa Allah sifofinsa amma ba sa kamanta ta da na abin halitta fa mazhabul isbati bi tashbihin akwai mazhaba ta tabbatarwa da kuma kamantawa sai ya ce wato mazhabobin guda uku kenan wanda ya ce Allah yana da sifofi amma suna kama da na abin halittansa wannan mazabar ta ce kwata-kwata Allah bai da sifofin ma balle a kamanta shi da na wani wannan kuma ya tabbatar Allah yana da sifofi amma ba sa kama da na kowa ba nawa kenan yawa sai ce to kaga mazhabul isbati bi tashbihin mazhaba ta farko da take tabbatar wa Allah da sifofinsa amma suna kamanta su da na abin halitta da na mutane wannan la yajuz in ji malamin kenan baya halatta in ji imamun riza wa mazhabun nafi mazhaba da take kore sifofin wa kwata-kwata ma Allah bai da sifa ita ma la ya juz ya yi condemning ɗinta ya sa x a na farko da na biyu sai ta ukun wa tariqun wa tariqu fil mazhabi salih amma mazhaba ta uku da take ci Allah yana da sifofinsa amma ba sa kama da na kowa to wannan shine at shi shine hanya mafi daidai ita ce hanya mafi kukuta gobe kiyama ita ce mazaban suwa yake nan ahlus sunna in tabbatarwa Allah da sifofinsa Allah yana gani ko amma ba irin ganin mu ba Allah yana ji amma ba irin jin mu ba Allah yana saukowa amma ba irin saukan halittansa ba Allah yana da hannu amma ba irin hannunmu ba bai yi kama da na wani ba laisa ka mislihi shay'un sun tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa wannan shine aqidatu ahli sunnati wal jamaa shine ibabil asma'i was sifat shine isbatu لله تعالى ما أثبت لنفسه في كتابه العزيز وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تقييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل هل إذ shine aqidan ahlus suna ka tabbatar wa Allah abinda ya tabbatar wa kansa a Qur'ani da kuma abinda manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a hadisai ba tare da ka kamanta shi da na wata halitta ba domin Allah ya fi kowa sanin kansa bayan Allah ba wanda ya fi sanin Allah irin manzonsa Muhammad sallallahu alaihi domin duk abinda annabi ya faɗa Allah ne ya masa wahayin sa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ina fata an gane annabi baya taba ba da amsa ba tare da Allah ya masa wahayi ba shi yasa za ka ga ayoyi da yawa da waɗansu waka'a waɗansu abubuwa da suka faru da yawa a tambayi manzo Allah ya shiru sai ya jira wahayi da kaulatu binti sa'alaba lokacin da mijinta ya mata zihari ya kamanta ta da mahaifiyarsa eh qad Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah Ubangiji yana jin maganan ku da matan na wanda take ta yawan zuwa wajen ka ya rasulullah ga abinda mijina ya kamanta ni da mahaifiyarsa wai in ya kusance ni tamkar ya kusanci mahaifiyarsa ya rasulullah yanzu ya dawo kuma yana son ya taba ni yaya maza Allah ce ki je ki jira sai na ji hukuncin Allah ta dawo yau ya mai da ita ta dawo yau ya mai da ita haka haka sai Allah ya saukar da aya ranan Ake kasfani Allah ai Allah yana jin Kaunar qaulan ladhi tujadiluka maganan wanda take ta kawo maka ta kai kawo ta kai kawo ke zauji ha. wa tashtaki ila Allah tana kawo karanta a samun mata hukunci wallahu ya yasma'u tahawura kuma Allah yana jin yadda kuke mai da magana ta ce me hukunci ka ce ki jira sai abinda Allah ya ce ta ce ka kaza sai ki jira akwai wani tambaya da za a yi wa annabi sai aka kai ya yi shiru can sai ci ainal sa'il ina mai tambaya ga annabi ya rasu ya ce to amsanka kaza kaza Allah ya maka wahayi la yantiqu anil hawa ina fata an gani. da aka ga yawanci tambayoyin da ake wa annabi maza ka ga Allah ne ke dictating masa menene amsar da zai bayar yastaftunaka fin nisa qul lahu yuftikum fihinna in imru'un halaka laysa lahu waladun wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair wa yas'alunaka yas'alunaka ka samu Allah ne ke bashi amsa ina fata an gane ko ah, wannan ita ce aƙida mafi daidai tambaya ta 67 hal sahihun shin da gaske ne shin daidai ne bi anna shiyuha shi'atul imamiyyal ismai ashariya wai shehunan shi'a limaman su goma sha biyu din nan yasifuna a'immatahum suna sifanta limaman su goma sha biyu din nan bi lahi da ala da sifofin da Allah ya sifanta kansa da su sannan kuma yusammunahum suna rada wa limaman su goma sha biyu din nan sunaye irin sunayen Allah jawab amsa na'am eh shehunan shi'a sun ba limaman su goma sha biyun nan sifofi irin na Allah da suna irin na Allah ina fata an gane ko wara da zalika wannan maganan ma wannan aƙidar ta ma zo ne a cikin mafi ingancin littattafan da suke takama da su mafi ingancin littattafansu da suke takama da su su shi'a iftara shaikuhumul kulaini babban su kulaini ya ƙirƙiro magana yace an abi abdullahi wai ya ji bayani da labari daga abu abdullahi shine al rabi al-hussein radiyallahu anhu wai wajen fassara maganan Allah wajen fassara ayan nan fi qaulillahi ta'ala walillahi asmaul husna fad'uhu biha lallai Allah yana da kyawawan sunaye ma'ana alasma'ul husna anan bi ma'ana walillahi al-asma'ul husna alhusna ɗinan bi ma'ana albaligatu fil husni muntahahu wato sunayen da suka kai matuƙa matuƙa matuƙa makura wajen kyau sune sunayen Allah Allah ya ce yana da waɗannan sunayen wanda sun kai matuƙa wajen kyau to fad'uhu biha ku bayin Allah ku rika roƙon Allah da sunayen idan kuna da me bukata in kana son arziki ka ce ya razzaqu urzuqni ya razzaqu urzuqni in kana neman ilimi ka ce ya alimu allimni ya alimu allimni idan za ku je yaƙi ka ce ya nasiru ya ƙawiyu ya azizu ya jabbaru ya ƙaharu in surna ina fata an gane ko wannan shine duka abinda kake da bukata ya ka samu akwai sunan Allah da ya dace da bukatan to a babul asma'i wal eh, asma'ullahi husna sai ka rika maimaita kiran Allah da wannan sifa ina fata an gane ko yawwa ka sayo littattafai kayan ka kom da aka shiga makaranta an ɗauke ka an yi admitin naka ka shiga aji ka zaune ka ce ta ya alimu ga mu mun fito neman me very good ta ce ya alimu ya alimu allimni ya alimu allimni ka dan samu wani shago ka bude kiosk an yi tanki an dan jejjera abubuwa a kanta an yi menene ka shigo ka bude maza ka ce ta ya razzaku ga munan fa ya razzaku urzukna ya razzaku urzukna ina fata an gane ko kun an yi rigima menene yan sanda sun kwakwabe ka da kulki sun bibbike kaurinka haka an saka a bayan kanta ka haka ka ce to ya rahimu ya mai tausayi ga nifa sai ka samu duk situation inda ka shiga kana akwai sunan Allah da ya dace da wannan condition inda kake dan kuma an kwantar da kai asibiti an hada drip an kwantar da ya shafi'u ya shafi'u sai ya shafi'u mai warkarwa hmm? ko ba haka ba haka ka kira irin wannan sunan ya shafi'u ya shafi'u ya shafi'u ina fata an gane na wani katon kafin ya cin karo ka zai ka ce ya kawiyu ya kawiyu ya kai Allah mai karfin da ya fi wannan a taimaka mu kana yana zuwa zai naushe ka hayyata taka ga bawon ayaba kawai yayi kasa kawai kai ka biyo shi kaga ya kawiyu ai ya ji ya ji addu'arka haka bawon ayaba a cikin ya zame kawai ya kife ka haɗa masa kawai aka za ka ce ya ka da shi ya ka da shi da ke bawon ayaba na ta ƙarya ne ni na buga shi da ƙasa ina fata an gane to za ka samu a sunan annan kasunan ya rahmanu ya rahim nan kuma za ka fito ciyaman ne ko gwamna ko kansila ka buga fosta an yada za a fito ranar zaɓe ka ce ya malikal mulki ga munan ko ba haka ba ya malikal mulki mulki nike nema Hai ka fi maimaita wannan sunan ko da ku yake in ka ce Allahu Ar-Rahmanu duka yayi amma za ka yi concentration akan sunan da yayi kama da abin da kake nema din shi yasa sunayen Allah suke da yawa because bukatunmu suna da yawa bukatunmu suna da yawa ina fata an gane Allah ya samu dace ah, to ku ji ka abin da suka ce wai ya tambayi sayyidina Hussein me fassaran wannan ayan me take nufi walillahi al-asma'ul husna kyawawan sunaye na Allah ne fad'uhu biya ku rika roƙon shi da su ku mutane in kun tashi akramaka Allah me fassaran ayan nan me take nufi in ji kulaini kenan ya ruwaito wai an tambayi Abdul Abdullah kana wai sai Husaini yace ai nahanu wallahi wannan takdim wa ta'khir ne ai wallahi asalin shi kenan wallahi ya kamata wallahi in zaman to farko amma salon na larabci wani sa'i abin da zai zo farko sai a gabatar da shi a gaba abin da zai zo gaban kuma sai abun nan ai bi ma'ana wallahi na hannu Lahul husna ma'anan shi kenan wai sai da ya rantse maka ma yace na rantse maka da Allah mu ne Lahul husna din anan Hmm. mu ne asma'ullah bil husna allati la yaqbalu Allah min al ibadi amalan wanda Allah baya karɓan ma kowane bawansa wani aiki illa bi ma'arifatina sai ya san mu goma sha biyu din nan su limaman su goma sha biyu din nan su ne sunayen Allah din tsarkakakku kyawawan wanda Allah ba zai taɓa karɓa maka ba sai ka ce sai yi aiki ka yi imani da cewa su ne sunayen kuma su kake kira wannan maganar ka duba usulul kafi Kada littafi ai mai daraja ne a wajen shi ba wanda ya kai shi inganci eh mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da uku kitabu tauhid babu nawadir ka je ka duba tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na nawa arba'in da biyar suratul a'raf ka je ka duba tafsirul safi imam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha uku a ƙarƙashin suratul baƙara wa fassala shuyukhu shi'a malaman shi'an suka ƙara wani bayani kuma daki-daki game da wannan aƙidar ta cewa limamansu suna da sifofin Allah da sunayen Allah faftarau sun ƙirƙiro wata magana suka jingina ta ala abi ja'far rahimahullah annahu qala wai yace wa hashahu kuma ata taubai faɗa ba yace wai nahadul masani allazi a'tahu Allahu nabiyyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa laqad atainaka sab'an menene al-masani wa min al-qur'ani mithlahu ko laqad atainaka sab'an min al wai sune masani din wanda Allah ya ce mun baka sab'al masani wato ayoyi guda nawa bakwai na suratul baqara din wai su ne ya muhammad mun baka mutum bakwai sab'an minal masani waɗannan limaman kenan wa nahnu wajhullah duk inda ka ji an ce wajhullah a qur'ani suka ce su ne fuskan Allah kullu shay'in halikun illa wajha to su ne komai zai halaka sai dai fuskan Allah to su ne fuskan Allah din ina fata an gane ko wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sune wajhul lahi din sai yace wa nahnu wajhul lahi mu ne fuskar Allah nataqallabu fil ardi muna jujjuyawa a doron kasa baina azhurikum tsakaninku su ne Allah masu jujjuya masu tafiyar da al'amura a doron kasa tsakanin mutane Wani hannu ainul lahi fi khalqihi duk inda ka kaji Allah ya tabbatar wa kansa ido da ido a cikin alqur'ani tajri a ayunina ko na'am tajri bi a'yunina duka wannan za ka tarwa su ne idon Allah din wa yaduhu al-mabsutatu bir rahmati ala ibadihi duk inda kaji Allah ya ce yadu yadullahi fawqa aydihim yadullahi maglula bal yadahu mabsutatani ma khalaqtu bi yadayya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya duk inda kaji Allah ya ce hannayen Allah shimfiɗattu da rahama to su ne hannayen Allah kamar kai gangan jiki hannayenka su ne to su ne madadin su ne hannayen Allah ma arafana man arafana wanda ya san mu ya san mu wa jahilana man jahilana wanda ya jahilce mu kuma ya jahilce mu yawa ko ka jahilci haka dai su wanda ya san su ya san su da haka ko kai baka yadda ba wasu sun yadda to gara ma ka yaddan karka zamo kafiri in ji su Allah rufa asiri ka duba wannan magana a usulul kafi usulul kafi littafin su babba yanda fa muke ji da sahihul bukhari bayan qur'ani su sahihu muslim su abu dawud su turmizi su nasa'i duk da sunan kutubus ba ma kaman sahihul bukhari haka suke ji da usulul kafi littafi mafi inganci da alfahari da mafi ƙoroluwa a wajensu a ciki ne fa ake samun waɗannan abubuwa a ciki ne waftarau suka ƙirƙiro kuma har ila yau wata magana da ƙarya suka danganta ta ala abi abdullahi waɗannan fa limaman su goma sha biyu mutanen kirki ne sahabai jikokin sahabai jikoki jiko haka za ka tarar da su waɗansu masu imamu malik su shafi duk sun karatu a hannunsu tunda su imamu Khalid eh, imamu Malik da su Shafi ina jin tabi'ai ne ma eh, eh, tabi'u tabi'ina ne to ka tuna fa su Ali shine sahabi ne sai da abin nan su ne sannan jikokin shahar goma sha biyu waɗansu su imamu Malik duk sun karatu a hannun su ba idan ka duba waɗannan bayan Allah amma su ake danganta su da waɗannan maganganun ba su fa sani ba fa sun daɗe da mutuwa waɗansu sun sani tun suna da ransu sun hana wannan aƙida sai dina aliyu ɗin bai ƙona wasu ba da suka ce shi Allah ne ya ƙona wasu irin annabi isa ne alaihi salam kiristo suka ƙirƙiri abu suka danganta a gare shi ne cikin uku ne shi ne ruhi mai tsarki shi ne kaza shi ne kaza bayan ya mutu bai san komai ba kai ma in ka riƙe wannan aƙidar da aka tashi a kama ka mutane da ya ce nuna sayidina husaini a nan ka san ƙaryanka ka nuna shi duk wannan hoton da ake da shi ba shi ba ne. ta ce ah, mu kai ta bi eh, a ce zo ka nuna husaini nan zo ka nuna hassan wani ka taso daga afirka ka ce kai husaini ne abin na shi kuma a maka yara ya daɗe da mutuwa shekaru dubu da wani abu kai yanzu ka zo ka ce ya husaini ya ce to zo ka nuna shi ma a nan a tara jama'a ba filin kiyama ne kwa ya tashi tsirara a ce zo ka nuna su su goma sha biyu zo ka nuna su su goma sha ko mabiyan shi a irin waɗannan yan yan abiya rima a sha a kiɗa ka ce su lissafa maka limaman goma sha biyu da sunayensu da lakabin kowa su gero maka su ba su ma san su ba su ma san su ba Ka ce filin kiyama zo ka nuna su mutumin da baka sani ba ka nuna shi ba ka nuna shi ba نعم ايه نعم نعم لا شريش نعم ايه ايه ba kuna nan hanya kuna zuwa ya da Eh eh. Eh. a sama kale ka ina wani ya zubo maka wani abu a ido wannan ya taɓi wallahi har al'arshi ma Allah rufa asiri kuma abun mamaki abun mamaki baba ana iya shaidan ya bayyana a turan shi a turan dai wani mutum zai iya bayyana shaidan in ya so da mutum to zai taimaka sosai idan ya ga lallai wannan din zai kwaci jama'a zai iya bas aljani zai iya bayyana kawai a saman ya a suran abin sai a nuna shi a nuna masa haka za ka tafi mutuna fa lokacin annabi sarkalar lokacin da dujal zai zo lokacin da dujal zai zo fa zai zo da aljanna da wuta haka annabi ya ce ya ce to aljannan nan nashi da kuke gani shine aljannan nan mai wutan can wutan da kuke gani ita ce wutan da ya ce duk mai wanda ba zai imani da shi ba a kamo shi a jefa manzo Allah ce nan aljannan take to ku duba yadda aka hayyana mutum aka juya masa wancan ɗin ya zamanto eh, eh, wutan ta zamanto ita ce aljanna nan kuma aljannan ta zamanto ita ce me ita ce wutan shaidan zai iya komai yanzu ka kaje gun wani mugun tahiri ma malam dan sihiri irin bokaye masu cewa su waliyai ne bari ka ga ya tashi sama sai ka ga shaidan ya zo a guje aljanna rubiya daga shi kawai ya yi sama da shi kawai ya ya dan yawo da shi kai dama idon ka an hajjabe maka baka ganin aljani sai ya ga shi in ne yake yawo kawai sai ya ce maka bari ka zama yana taka ruwa kai aljani aljani ya gudu kai ya ya dan daga shi haka yana taka tafin kawai. kawai domin aljani yana iya miƙewa ya tsawo ya ina yana iya tsukewa sai ya miƙe kawai a cikin ruwa ya zama kamar gada sai ka rika taka ne kaga kawai a ah, kaga ayi imani kawai Allahu akbar Allahu akbar mutane kaji an kawo musu tatsuniyoyi kaji ana Allahu akbar wanda hankali ma ba zai ba zai abun nan ba kaga an karba to bari mu karasa wannan din yace waftarau suka danganta da cewa wai inna Allaha khalaqana wai wai Imam Hussein ne ya faɗa wai Allah ya halicce mu fa ahsana khalqana ya kyautata halittar mu wa sawwarana ya suranta mu fa ahsana suwarana ya kyautata surar mu wa ja'alana ainahu fi ibadihi ya sanya mu mune idon sa a cikin bayinsa wa lisanahu natiq fi khalqihi mune sa da yake magana wa bayinsa da su wa yadahu al-mabsuta fi ala ibadi mune hannayen Allah shimfiɗaɗɗu ga bayinsa birra'afati wajen rangwane. والرحمة التوسعي ووجه الذي يؤتى منه ميسن يممون فسكا ألن دا سيت فسكا أكي زوا مسا تومون ونن فسكا وبابه يسن ƙofa قوفا ya yadullu alai ga duk wanda yake so ya shiga ya je ta wajen Allah to mune ta ƙofar da zai biyo ya ga Allah wa khuzanatahu fi sama'ihi wa ardi mu ne kuma taskokinsa taskokin Allah na sammai da ƙasai gaba ɗaya so in ka bi su za ka yi arziki za ka samu su ne taskokin Allah su rarraba abin da suka ga dama ga wanda suke so bina asmaratil ashjaru da mu ne ma bishiyoyi suke yaya bishiyoyi ba sa yaya sai da mu wa aina ake simaru ko bishiya ta yayan ma sai da ganin damanmu mu yayan ke nuna yayan itacen ke nuna sai da wajaratil anharu kai koramai da rafuka da suke gudana din nan sai da mu rafi mai yake gudana in mun ga mu sai ya tsaya ya daina ma gangara sai riga kaduna tsaya kawai shehin shi a ya hana shi gudu flushing yake sai da mu in kaga kogi yana tafiya ruwa rafi yana tafiya sosai da mu yake tafiya wa bina yanzilu ghaythu samai kai ruwan sama ma da mu ne yake sauka wayan butu ushbul arzi tsirrai da ciyayi wanda dabbobi suke ci da bishiyoyi da menene duka da mu yake tsira wa bi ibadati na ubidallah da irin ibadar mu ne ma ake bauta wa Allah in ba irin ta ma babu walaulana da ba mu walaulana na hannu da ba mu din nan da kuke gani to ma ubidallahu da ba ba wanda ya bauta Allah ma a doron kasa eh. kun ji manya kenan to bari ka ji inda aka faɗi wannan ka duba footnote al-masdaru sabiq ka duba eh, usulul kafi sam abin nan mujalladi na ɗaya footnote na biyu can kenan shafi na ɗari da uku ne za ka samu waftarau kuma suka sake kirkiran wata ƙaryar kuma suka ce fa bihim yamhu da su ne Allah ke kankare ma kowa zunubai in ka bi su ka yadda da su to kullun cikin kankare zunubanka Allah yake yi wa bihim yudfa'u daimu da su ne Allah ke tunkuɗa bala'i da musiba akan al'umma da babu limaman goma sha biyun nan da kullum bala'i yana cikin jama'a kullum musiba saukan musu yake kullum da ba zan da za a ka roƙi Allah gafara ya gafarta maka amma saboda albarkacin su da su, shi ya sa ma har kake ɗaga hannu kai addu'a Allah ya karɓa to da su ne wa bihim yunzalu rahma sai da su ne ta dalilin su ma ake saukar da rahama wa bihim yuhyi mayitan da su ne Allah yake rayar da matacce wa bihim yumitu hayyan da su ne kuma Allah ke kashe rayayye wa bihim yuktala khalquhu da su ake jarraba bayi in kaga wata jarraba ta Allah ta same ka to ka sani kawai ta dalilin su ne wa bihim yaqdi fi khalqihi qadiyatahu da su ne Allah ke zartar da abin da ke so ya zartar tsakanin bayinsa duka su ne kawai saboda haka ka duba at-tauhidul ibnu baba Waidi, ka duba biharul anwar duka za ka samu waɗannan waftarau ala a'immatihim annahum qalu suka sake kirkiran wata kirkiran suka danganta da limaman su goma sha biyu din wai su sun ce thumma yu'ta bina sannan gobe kiyama Allah zai zo da mu fa najlisu ala arshi rabbina Allah ce su zauna kan al'arshi su kawai su goma sha akan ba al'arshin Allah eh, ina jin al'arshin nan ne ya kun ji abin da baba yake faɗa masu tattakin nan daga Kano za su zo ne ya tsaye da wani ce har yanzu kana wahala kuna wahala kuna wahala sai kai ba ka ganin ga Husaini akan al'arshi shi nan gashi nan wai wai yana ganin shi wai ya daga ido ya ci in daga ido in kalli me wai ga kinan wai su suna ganin shi inda suke tattakin nan to duk shaidan zai iya zuwa yayi waɗannan abubuwa da aljanu to mu ji ma gobe kiyama kuna filin alkiyama a tsaye su ba ma a inuwan karkashin al'arshi ba fa inda za a sanya mutum bakwai dinnan ko 'a su kan al'arshin maza su zauna saboda haka mutum bakwai da za a sa inuwan al'arshin to su suna sama da al'arshin waftarau suka kirkiro kuma kai mu tsaya a nan ina jin mm, eh eh ya kari yawa haka rika mun haka irin yan studio to sai ka rika irin yan studio haka suke sani amma har kafir ya kare ban sani ba fa Allah wanje albarka bari mu ja burki a nan Allah ubangiji mana muwafaka ya sa mu dace ya shiryi waɗannan bayan Allah da suka ɓace dalalan mubinan Allah ubangiji ya dawo da su hanya Allah ubangiji ya kare mu ya kare namu ya kare duk wani musulmi daga fada irin wannan shirmen ma kawai